لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم Allah ta'ala ya ba mu ikon dawa nan ga watan saman 27 ga watan jumada a tsani hijiman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da 1442 tara ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam ɗaya. idan za mu kina mun ɗauki ɗan lokaci muna bayani game da alamatul irabi alamomin da ke alamta kalma ba ce mun ga yadda alamomin rufa'a shike alamomin wasali sama alamomin wasali ƙasa alamomin ɗauri su akwai su akwai wanda ake kaddamawa to wannan fasali zai dunkula wancan dogon karatu da ya yi mana ne sai mana bita kafin ya tsora mana sabu don haka za ku ji ya dunkule a wannan fasari idan akwai wani abu da za a kawo ma iya cewa a nan duk matsalar da take da dangi ko ɗan uwanta sai ya haɗe ta waje ɗaya a nan domin ka daɗa fahimtar wancan dogon bayani cikin sauƙi insha Allah sai zan fasali ne wanda zai mana bayani akan al-muhammad kamanta mana mu fassara abinda Allah ya ba mu iko wallahu musta'an المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف أو حروف تقرب فأول الإثنين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وقفت الاسم منه بالكسب الجزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندات لنصبه انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان مختلا ززل بحرف حرفه علة كما علم والمغربات كلها قد تغرب والمغربات كلها قد تغرب بالحركات أو حروف تغرب فأول الإثنين منها أربع وحي التي مرت بضم ترفع وكل ما به ضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وقصد الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون ملتزم لكن كهندات لنصبه انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان محتلا جزم بحرف حرفه علة كما علم المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب فأول الاثنين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما به ضمة قد ارتفع ونصبه به الفتح مطلقا يقع وقبض الاسم منه بالكسب الجزم والفعل منه بالسكون ملتزم لكن كمن ذات بنصفه انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحق حرفه حلة كما علم بسم الله الرحمن الرحيم المغربات kalmomin larabci wanda ƙarshensu wasalinsu na cancanzawa su ne al ba mamaki wani lokaci kaga kalmar da wasali sama wani zarafin da rafa wani lokacin da wasali ƙasa wani lokacin ka ganta da dauri waɗannan irin kalmomi su ne masana fannin harshe a na'au suke kiransu al-mu'abatu aikin kuma shine ake ce masa al bayan da yi mana filla-filla yanzu zai mana a dunkule wato ya tara duk abin da ya karanta da mu game da alamatul iradi zai samari a nan kulluha gaba ɗayan kalmomin larabci mu'rabat wato wanda karshensu na iya cancanzawa bisa kallon nau'in wasu lannan guda hudu shi ne ya ce kattu abu bil harakat akwai yiwuwan aima wannan kalma irabi da wasu shi ne ma'anan kattu abu bil harakat akwai yiwuwar aima wannan kalma irabi da Ka ga fata hajjin an ce maftuha ce kiri-kiri kalma ce mansuba sai ga fata, kalma ce marfu'a sai ka ga zamma kalma ce maksura sai ka ga kasra kalma ce majizuma sai ka ga sukun din kun ji hanya ta daya wanda ake makalmomi ihari hanyoyi biyu ne dama au hurufun taqrubu idan ba a yi makalma irabi da wasali ba to sai a yi mata irabi da haruffa shine au hurufin tafaru imma a yi mata da wasali, wa imma a yi mata da harafi su biyu ba na uku in za mu tunatun mun yi bayanin wannan fa'awalul kisimai ne min ha arba'un وهي التي مرت بضم ترفع نعم فأول الاسمين قسم فرق أشكين قسم ننبو داديو ونجي ننزي زم قسم فرق الإعراب بالحركات كم من جامن قسم إعرابي داديو ko dai ya zan za a yi shi da watanni shi ne hamata ko kuma a ya zan za a yi shi fi hurufi to sai ce na farko wanne ne muka so mu ambato da farko alhamata to shi ne ya soma da shi ya ce fa'awwalulun Ka kasan farko cikin kasan nan guda biyu min ha ta hanyoyin nan biyu da ake irabi Arba'u akwai nau'in kalmomi hudu wanda ake masa irabi bil harakat dan tunawa mun ce akwai mene mufradi mufradi kalma ta zan mufarada ce mufaradin kuma ya zan ba mabuni ba inda akwai mufaradi ne amma kuma mabuni za mu iya tunawa ko da hanyoyin da muka yi bayani na dina'u alkalima ya zan mufaradi ɗaya kenan sannan muka ce ya zama jam'u mene jamu takfir biyu kenan ya zama jamu takfir da mufradi in ba mabani bane da jamu takfir duk ana masu li'irabi da wasali ba da hamaki ba sai na ukun su ya zan jam'u maza mu'annatus salim مسلمات جمع تكثير أقلام مفردي ولدن على سبيل المثال كوي كنغني نهدن سو فاتونا بني منين ايه تئلي ولنوئي مداني نهدن سو ya zan fi'ili ne mudari da wani sharadi eh? Allah ya tafila bi akhirihi shay'un la nun at-tawkid الثقيلة والخفيفة ولا نون الإناث sannan ya kunu iya lil'irabi da mafi ili amri da fi'ili madi duka mabaniyai ne na sha kawo baitin alfiya wa fi'ilu amrin wa mudiyun buniya wa aribu mudari'an in ariya min nuni tawkidin wa min nuni inar saboda haka shi ma mudari'in yana zama murabi ne in bai sadu da abin da ke mai da shi mabuniyi ba nuni tauke a faƙila wal hafifa da nuni ina shi ma in ya sadu da shi fahuwa mabuniyun an gane ku? waɗannan su ne abubuwa hudu da malam ya ce fa'awwalin ƙisimainin min ha'ar ba'u mufradi ba jami'i ba mu'arabi abun abun an gane ko? to waladun kitabun duk mufradi ne kila wani ya ce na ce abun ai shi ma mufradi ne wancan cikin abin da za mu zo mu magana a kai sai an mashi izafa ne in ba haka ba shi ma yana nan a muhammadi an fahimta ja a abu an gane kaga yaro da mafa'an shi kiri-kiri mamartu bi adil kaga yaro da kasaransa kiri-kiri a abaitu aban kaga yaro da Na nasubansa fatahar daga idan kiri-kiri ba huwa mansu filfat hajji ba tsira malam ya ce wajiyar lati marmar bi zammin turfan waɗannan abubuwa hudu su ne wanda karatuttukanmu da suka gabata wajiyar lati marmar bi zammin turfan wanda ake mata rafa da zamma ko ba haka ba yawwa duka waɗannan mu'amabai ne bilharakat sai ya ce mana wa kullum ma bi zammatin kadir taɓa فنسبه بالفتح مطلقا يقع sai zo mana wani darasi da muka yi shi cewa waɗannan nau'in guda hudun musamman da yake nan na biyu jam'u taksir na uku sai muka ce mene jam'u mu'annas na hudu ba فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وشي كنا سيتي وكل ما بضمة أي سوني أجي ما ضمة أوجن حركات duka hudun duka hudun za ka ce ja a waladun ko ra'aitu waladan marartu bi waladin mu kuma gini ya gani a harto a kalaman nazartu ila a kalamin ko ba haka ba idan kana bukatar matsafa in kasarar al'akalamu ka gani جاء هندات هذا رفع kaga رفع to sosai dai shi na karshen nan muna da magana a kan shi ba da dadewa ma'ana jam'u mu'annatin salimin jam'u mu'annatin salimin tunda ya ce wa kullum ma bi zammatin kadam shafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa akwai istisna'i a na karshen nan duk kalman da kai masa damma a cikin waɗancan da muka faɗi da rafa iri-iri bil haraka fa nasbuhu to tana da mahallin ta dauki wasali sama idan ya zo a matsayin da za ta ɗauki wasali sama inna allaha gafurun rahim kaga inna allaha ismul jalala kaga ni sai ɗauki mene wasali sama allahu nuru samawati wal ardi allahu kaga sai ya ɗauki mene rafa'a وإلى الله ترجع الأمور سيدو جميني وسليكة ashe yana ɗaukan sama yana ɗaukar mafa'a duk abinda zai ɗauki mafa'a nasbansa shi ma da mafa'a za ta yi harakakan shine yace fa nadbuhu bil fathi mutlaqan yaqa wato ana aukar da fataha ne a wajen nasban sa mutlaqan ta kowane yanayi wa habdul ismi minhu bil kasrul kubin والفعل منه بالسكون منجزم wa haɓɓin ismi min to kuma suna daga cikin waɗannan kalmomi mufradi jam'u a tafsir jam'u mu'annas salim a inda suka zo da kasara wasali ƙasa kenan to shi ma za ka yi masa irabi bil harakat irari bil harakat amma Kaluwa, wa habbil isimi minhu bil kasral tuhim sai istisna'i ce wa habbil isimi bai ce duka ba a wajen rafa ya buge hudun duka domin ya tunasar da mu ka'idar da muka sani wace ka'ida ce cewa suna yana da hususiya daya fi'ili shi ma yana da hususiya daya sun yi tarayya a nasba sun yi tarayya a fata suna ya ke keɓanci da jama fi'ili ya ke keɓanci da jazma an gani? shi sa a wannan baiti na hudu ya ce wa habbul ismi za ka yi ma suna wasali kasa bilkasri da haraka ta wasali kasa kiriki iltuzin wannan lazimi ne waje don haka in suna ne sawa'an mukamadi ne ba mabani ba amma ba jami'i ba Ko jam'u takasir ne ko jam'u ma'annasu salim ne duk za su dauki wasu laƙasa daidai da yadda duk za su dauki masa an fahimta wal shi ko fi'ili minhu daga cikin waɗannan kalmomi da suke tasrifi bisukuni munjazir shi ana daure shi ne da sukuni saboda shi ne kusufiyan shi shi ba a mashi wasali masa saboda haka mufaradi ne ko ba mufaradi ba ne sai kai masa a fi'ili mudarisi na ke nufi shi maganan mufaradi ba shi ta yamaje shi ta haka za ka ce ya zahabu muhammadu ilal masjidi kaga ya zahabu dana muna maganan mudarisi lan zahaba muhammadu ila suki kaga kace lan sai ya koma ya zahaba kaga kai masa fataha da mene sa kai masa da fataha zajima an fahimta to shi bai daukan wasali kasa to in za ka yi masa li'irabi shi ɗauri yake ɗauka ɗauri shi za ka yi sai ka ce lam zahab muhammadu ila shi ne yake nufi walfi ilimin hu bis munjazin fili fi'ili idan ya zo mu dami'i yana ɗaukan haraka na rufa'a in ya cika sharuɗa yana ɗaukar haraka na nasba in ya cika sharuɗa mutum da shi dama ya bantu da jazuma, to yana kuma ɗaukar jazuma zagiri ba da haraka ba lam zahab wa lamma zahab, an fahimta لكن كهمدات لنسبهم كسر وغير مصروف بفتحة اليجام فقابل استثنائي a waɗancan hudu da muka ambata sai istisnarin guda biyu ko abu biyu sai a saurara a fahimta da domin in ka dubi baiti na uku ya ce maka wa kullum ma bi zammatin ta ba, fa nasbuhu bil fath mutlaqan yaqa wa hadd al ism minhu bil kasra al tuhim baiti na hudu kenan wa fi'lu minhu bis sukun munjazim to shi baiti na biyar yana maka bayanin akwai wasu nau'in abubuwa biyu wanda ba su ɗaukan duka hudun hillal jam'u mu'annasu salim shi bai daukan fataha bai daukan wasali sama shi ne ya ce lakin sai dai istisnari bari ne mako istidraki Ka datin kamar misalin hindatin mu'minatin muslimatin fatimatin linasbihim kafa a wajen da za ka yi masa nasba wasali sama da wasali to sai ka canza wasali saman ya koma kasa an gani ka ce ra'aitu muslimatin Musulmat sai wata kaza an gani ba za ka ce ra'aitu musulmatan ba wa gairu masrufi haka nan kalmar da ba ta jijiyoyiwa ta suna bifa ta hakin lijam inda wasali sama ta yake inda za a yi mata wasali ƙasa sai ka yi mata wasali sama kaga aka sin mene jam'u ma'annasu salim jam'u ma'annasu salim inda za ka yi mata wasali iri-iri a sama sai ka sauko da shi ƙasa an gani akwai wasu nau'in sunan naki wanda ba su tasiri ba su samakuwa su kuma in sun zo da wasali ƙasa sai ka ɗauke wasali ƙasan kamar da shi wasali sama akalla mun yi kala tara bari in tunatar da ko da kwaya uku ne wala Allah kwa tuna sauran akwai sigatu mun da aljimu an gane inna zayyana a duniya bi masabiha bawun ba ta yi tasiri ba ba ce bi masabihin ba bi masabiha ko sannan fi'ili in ya zo a kan wazanin abuwan itimi in ya zo a kan wazanin fi'ili kamar irin su ya ziru an tina? muka ce shi ma in ya zo za ka yi mashi wasali ƙasa zai kamar da shi wasali sama sannan alam idan ya cika da ta litta Mun mundina shi ma muka ce a inda za ka yi masa wasali ƙasa sai ka yi masa wasali sama kuma ta'anisin nan haƙiƙi ne ko majazi haƙiƙi shi ne kamar fafi matu aisha suna ne na mace alami kuma ya ƙare da ta'un ta'ani kuma da za a kira za ka ga mai ɗan ta waibo ya zama mu'annasul haƙiƙi al-mu'annasul haƙiƙi ko ko sunan nan mu'annas ne amma majazi gashi sunan na mata ne kuma ya ƙare da ta'un ta'ani kamar su ƙalhatu su hamzatu su ƙatadatu salihu su mutu kaga dukkan sun tsare da mene ta anis kaga mu'annas ne wanda yake mene majazi su ma haka za a yi masu inda za ka yi wasali kasa sai ka maida wasali sama ko ko a'a mace ce hakiki amma sunanta ya ƙare da nau'in sunan namiji yadda namiji ke karewa kamar turai nagu ko? kun ji nan? saboda haka a irin nan ma inda ta zo da wazali ƙasa sai ka mai da wazali sama za ka ce an aishata ba an aishati ba an tsalhata ba an tsalhaji ba saboda aisha haƙiƙi ne talha majazi ne amma duka za ka mai da su wasali sama kai ka san cewa mahallin liƙarabinka wasali ƙasa ne me ya hana ka sa wasali ƙasa saboda alami ne kuma makatumin bitawun anisi an gani an zainaba ba za ka ce an zainabi ba saboda mu'annas ne alami hakiki an gani to mun yi su da dama na ce muku kamar guda tara na san za ku tuna sauran irin su umar me yasa aka ce an umara kai za ka bari yawa irin su me yake da suna ahmadu me yasa aka ce an ra'aitu ahmada marartu bi ahmada ba ce bi ahmadi ba dun mun yi suna fatan za mu tuna to shi ne nan yake tunatar da mu cewa wa gairu masarufin kalman da ba ta sarrafuwa ba ta li'irabantuwa mun yi tun masu karewa bil alif sawa'an al'alifin mamdud ko alifin maksur duk mun yi muka ce su ma suna cikin wannan zubin alasa muna tuna sauran eh ni kai na yanzu ainihin ambata ya kai biyar ko ya gaza <laughs> to wa gairu kenan wato sunan da bai sarrafuwa bi hajjin yujan ji inda za ka yi ma wannan suna wasali kasa sai ka mai da wasalin wasali sama an fahimta kun ga ashe dogon karatun nan da muka yi na alamatin mafi da alamatin nafi da alamatin habbi da alamatin jazmi shine yake so ya tattara mana shi a nan ya mana dila kafin mu fada cikin wani dogon damar mai fari an gani? tom mun raba shi biyu muna ga waɗannan baitoci guda biyar sun ishe mu sannan ga wasu nan guda bakwai ne nake jin allah zai taimake mu mu gama su a zama na gaba an gani والمغربات بالهروف أربع وهي التي وهي Sai mu مجمع سمتاجنا a ba a risa ba? Hmm. wanne ba mu ta ƙarisa ba ko oh, wa kullu fi'ilin kana mu'tallan juzin bi hasbi harfi illatin kama bulim to ya yi, wa kullu fi'ilin haka nan duk wani fi'ili kana mu'tallan wanda yake da illa a ƙarshen shi lokacin da muka yi dalla-dalla can mun ce ma da mai illan farko da mai illan tsakiya da mai illan ƙarfi. menene sunan mai illan farko misal misal mai illan tsakiya ba a jiwa mai illan ƙarfe ba na mortal mortal al'asha shi ne muka ce dama sun kaza felan biyu ne ko sunan biyu ne cewa akwai sahihul ashir akwai mortal al'ashir kowanne sun ba mashi laƙa ne akwai misal akwai ajiyar akwai mortal in ka so ma sukan dara akwai wani da suke ce mai mahamud to mu shi mu malam mahamud za mu yi bayanin shi nan gaba tun da ba mu yi ba da kan mu kawo shi yau an gane? wa kullu fi'ilin to duk wani fi'ili kana mu'tallan wanda ya zama mai hanafi illa a ƙarshensa shi ne mutsal harufan illan nan guda uku ne na ɗaya na biyu na uku shi nan duk wani fi'ilin da kaga ya kare da Ali to mai rauni ne gungu ne duk fi'ilin da kaga ya kare da ya gungu ne duk fi'ilin da karshen shi ya kare da wo gurgu ne saboda haka idan ciwon shi ya ciwo sai a yanke sawun gaba daya an fahimta maimakon ya taka calkacal in aka ga zai harbi sahihin harabi sai a yanke wajen ciwon ko eh, sankara ta kama shi an san sankara eh ba sani ba yanzu ba a ajiye dankali ne a gidaje da aka yi ramin dankali a zuba yayi dan yayyafa ruwa sun zafi zafi kawai kagar ya yi toho ya cika waje ba abin da zai ya gidajen mu duk da ramin dankali yanzu allah ya kawo mu komi na zamani in ka hako shi bai kwana bakwai sai ya rufe sai dai a ci yanzu ya sha kemikal da ko sai damina tun da ba a noman rani irin wannan na dankalin da amma har zai kai damina ana ci da zaki ba irin wannan ba zai ka ce kana cin yambu amma ba ni'ima ce eh, mun gode Allah in ya sauko ba sai ka ga ka sai dubu dubu ɗaya ba sun ba ka da iyali da yawa har yi zo ga rugewa ba bai ciwu ba kawai abinda nake son na ce duk fi'ilin da ya kare da haruffan nan uku to gungun fi'ili ne ka iya ganin kafan shi yana kacal-kacal kuma in illar ta yawa ana iya katse shi a daine shi a yanke shi wa kullu fi'ilin kana mu'tallan juzin to duk fi'ilin da yake mu'talli ne sai ya zo da za a ɗaure shi ne to ka ɗaura kafa ba lafiya ka sa mata kaca ai sai kafan mai lafiya to in har za a ɗaure ba zai ɗauru ba to za a ɗaure ne bi hasbi harfi illatin a yanke harafin illa a kace harafin illa a share harafin illa kama gulin kamar yadda aka sani baya da an san wani saboda haka ya da'u kudu sukina ya danu kudin kudin ko ba haka za a rinka kafi harafin illa to in kaga an yanke harafin illa a ilimu zarin to cewa yana mahalli ne na jangama yana mahalli ne na jangama shi kenan shi kuma nashi da iramin kenan a share shi an gani akwai tambaya al kalmomin da ake waje irali kalmomin da ake waje irali ba mabaniyai ba kulluha gaba ɗaya in ka tattara ta ana mata li'irabi da abubuwa biyu ne ƙattu rabu bil harakat akwai yiwuwan a yi mata lihirabi da wasalla kashi na farko ke auhuru ko a yi mata lihirabi da haruffa fa awwalil qismaini min ha A so na farko wato kalmomin da ake masu lihirabi da wasali su hudu ne shi ne muka ce akwai na ɗaya ne, na biyu eh na uku na hudu kowane fili madari yawa to su ne ake masu lirabi kaji. وهي التي مرت بضم ترقب sune wanda farkon karatunmu cikin alamatul iraq muka ce ana masu damma zahiri bil haraka mun tuna wa kullu ma bi dammatin kadirta ba fa nasbuhu bil fakki, mutlaqan yafa wa kullu ma bi dammatin duk kalmar can da muka ambata cewa za a yi irabin su da rufa'a kiri-kiri hana kaji a fa aka yi masu rufa'a a nasuhu in suka zo inda za a yi masu nasba bilfati to za a yi masu wakali sama su ma kiri-kiri mutulakan gaba ɗayan ka ko ta yaya ne ya wannan harin wasali na sama zai hau kansu وحفظ الاسم منه بالكسر القبيل وكم ممنتا شيتي لي أنت هكيتي شد وسليتا أي اسمي ذلك والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بأن ينجزم mai albiya ke fi'ili an tahfisin shi wato yana cikin mumayyizat din shi ya zan yana da wasali ƙasa isimi shi kuma mumayyizat na fi'ili shi kuma yana da tsauri to a nan sai ce wa haɗin isimi min ana matuna wasali ƙasa bil ƙasar da hakan wasali ƙasa الفزن ينا لزنكا وسليكا إن إلى ربك ربي ولا نسي ربك ربي الحمد لله لله اسم الجلالة هل والفعل منه بالسكون منجزم shi kuma fili ana masa ɗauri ne da ɗauri balo-balo shi ne shifan wasali shi na uku kamar yadda yake kasama shifan wasalin isimi na uku kenan wanda shi ma ya keɓantu da shi yana daga cikin alamominsa yake bambanta kansa da suna lakin amma fa akwai togiya ta hindatin kamar misalin hindat ta fi kalman da take daukan ma'annasu salim linasbihim kasar inda za ka yi masa wasali sama to sai ka mai da shi wasali kasa ka mai da shi wasali kasa wa gairu masrufin in kuma kalman ismi ba wanda take tasrifi bane bi fatahatin nija ita kuma za a yi mata fataha a maimakon wasali kasa tunda suna ne suna na daukan wasali kasa amma suna gairu sami. in ka zo wasali kasa sai ka mai da wasalin sama ya yadda da wannan an gani kun san mun ce da bincike akwai asma'ul ajamiya ko kuntuna akwai almahatumi biwaini shi wannan layan sarrafu ne bakatan ma nasban wa maf'an wa jana yana nan a yadda yake sannan akwai al kabul mazdaji kun tuna eh shike nan dai na dai kamfan kun ki taimako to ku in ka zo wasali kasan su sai kai wasali sama shine alaman suna mahallin wasali kasan an gani وكل فعل كان معتلا جرم duk wani fi'ili mara lafiya a ƙarshen shi ana gane fi'ili mara lafiya ne in ya kare da wo ko ya ko alifin kuma ya zan za a yi masa jazma to jizin da hasbe harfin illaki sai kai masa jazma ta hanyar share harafin illa hanyar shari harafin illa kama wule kamar yadda dai aka sani baya mun yi dalla-dalla wallahu ta'ala a alawa alamu